Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya ku da warhaka barkanku da zuwa Cyber Expert Hausa. Na'am, so insha Allah wannan zai kasance bidiyo na hudu game da HTML tutorials da muke gabatarwa a wannan channel mai albarka wanda mun ce HTML ana amfani da shi ne wajen ganin ana hada website da shi, okay? So HTML yana nufin hypertext markup language inda a bidiyon mu na baya mun ga yadda ake creating link a cikin website ɗinka da kuma yadda zaka iya ɗora hoto a cikin website ɗinka sannan kuma yadda zaka iya amfani da hoto a matsayin link ok so abin da na dan manta an yi mana shine uh, shine na muku bayani cewa da fari ai mun yi creating uh, yi creating folder ta images so sannan kuma wajen specifying image anchor tag din nan inda uh, ko image tag din nan image source din nan ok so uh, kuskuren da na yi na muku specifying path ne tun daga C drive okay zuwa uh, users ɗinka misali uh, users okay uh, daga C na ce akwai uh, users okay so wannan dogon path ɗin da na specifying Uh, na yi shi ne saboda wanda nake so ku ina so ku fahimta ne okay so amma abin da zamu yi shine tunda mun yi creating the same image folder a cikin wannan uh, folder da muke amfani da ita ne uh, na wannan website ɗinsu su abin da zamu shine kawai mu ce a cikin image source za mu ce a image ya shiga mana cikin folder mai suna images ok sannan kuma ya ɗauko mana sunan hotuna kamar yadda kake da mun sa slash zai ba mu sunan hotuna yanzu misali muna so mai amfani da proc.png ne ok so bari na goge out din nan saboda ba shi da wani mahimmanci a yanzu ok so zan yi control s sannan kuma zan koma cikin eh, site ina ko in ce in buɗe wannan html ah, file ɗin. using ah, google chrome domin ku ga canjin da muka samu yanzu okay so babu wani canji kawai dai a wancan shortcut din na so in nuna muku kamar yadda kuke gani gashi kuma image din mu ya samu okay so wannan kenan so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ga yanda ake creating a list a cikin website ɗinka ina ce list mai ma'ana kana so ka lissafa abubuwa a cikin uh, tag ɗinka ko a cikin website ɗinka so list akwai uh, list ya kashu kashi biyu ne akwai ordered list da kuma unordered list okay ko kuma ce in ordered list to amma kaman ana cewa uh, ordered list da kuma unordered list okay unordered list so wannan kenan okay so abin da zamu zamu bar hoton nan ko kuma bari mu cire shi kawai gaba daya a ciki okay so ya kasance muna da uh, zallan html ne okay so uh, to dan face ne bari na dan gaggyara wayannan abubuwan uh, so in ce control b sannan kuma zan buɗe site din nan sannan windows right click okay so sannan kuma zan ɗan zoom out kaɗan da magana wani abu da zan yi okay so a kamar yadda kike gani yanzu bar na refresh zaku ku cewa hoton nan ya fita okay so domin fara rubuta list a cikin uh, website ɗinka so na farko zaka yi specifying tag wanda uh, na ce list ya kasance iri biyu ne akwai ordered list wanda yake amfani da ol tag kenan sannan kuma akwai unordered list wanda kuma yana amfani da ul kenan so bayan ka rubuta tag ɗinka yana amfani da wani kuma tag again a ƙarƙashin shi wanda ake kira da li li yana nufin list item bai ma'ana item ɗin da kake so ka yi list misali a cikin wannan website ɗin muna so mu lissafa abubuwa kamar irin su misali mu ce a mango okay so bayan wannan mu ce list item li kenan za mu ce uh, banana ok an gafarce ni what ok list item misali za mu ce a uh, wow banana so fruit ma kai a kaina <laughs> banana oh my god what uh, shit pineapple okay and <laughs> pineapple okay akwai is it the word so bari mu bashi haka dai okay so a amfanin ordered list kenan okay so bari mu refreshing website din mu ku ga abin da zai bayyana na so kamar yadda kike gani muna da 1 mango 2 banana sannan kuma 3 pineapple okay kun ga cewa ba mu rubuta 1 2 3 din nan ba so amfanin ordered list ordered list zai jera masu in according uh, ko in ce in ascending order from 1 from from top to bottom okay from one to illa masha zuwa karshe item din da ka lissafa okay so amfanin list uh, on ordered list kenan okay so ɗayan shine na ce muku ul yana nufin on ordered list kenan okay so anan zamu specify list item din mu ce li okay so na farko misali mu ce a mango again okay ko kuma bari mu amfani da wani abubuwa misali mu ce a python bari mu lissafa programming languages daban-daban okay so zamu ce a li bari mu ce java okay so bayan java misali mu ce li list item okay ama ce uh, c okay so misali uku nan muke so mu lissafa so bari mu refreshing page din mu magani na'am so kamar yadda kike gani on ordered list din nan ya kasance uh, babu nambobi amma yana amfani da abubuwan da ake cewa da bullet okay dot nan da kuke gani so ya kasance bulletin ne okay so haka zalika za ku iya nesting ordered list a cikin unordered list ko kuma unordered list a cikin ordered list okay abin da nake nufi shine yanzu a karkashin mango din nan muna so ya lissafa mana wani irin kalan mangoro da mangoro muke da shi okay so a karkashin uh, ah, list item din nan na mango so zamu zo mu rubuta misali UL ordered list muna so mu create wani list a ciki okay so baya ga haka zamu ƙara creating tag wanda zamu kira shi da list item okay ya lissafa mana abubuwa yanzu misali mangoro akwai yar kamaru bari mu sa uh, <laughs> kamaru ok so zan yi da hausa ne ok so baya ga haka uh, muna da binta siga ok li za mu sa binta siga ok binta siga <laughs> so na uku muna da mai warin ga wasa misali ya ce li ok an rubuta mai warin ga wasa ko <laughs> mai warin <laughs> ga wasa ok wannan shine a uh, mangoron mu list item din mangoron mu ok so wannan refreshing page ina ku gani na so kamar da kuke gani a number one din nan so mun yi nesting uh, mun yi nesting on other list a cikin other list list na farko mango kena so mun ce mangoron nan akwai yar kamaru akwai binta siga sannan kuma akwai mai warin gawasa in kun lura ga cewa ya mana arranging din shi in according amma in kun lura bullet din ya kasance wannan babu dot dot mai duhu duhu okay so kamar yadda ya anan kasa haka zalika za ku iya misali a cikin unordered list za ku iya creating uh, ordered list a cikin misali a ƙarƙashin python zan zo karkashin shi zan rubuta uh, ol bi ma'ana ordered list so zai kasance muna da li list item kenan inda za mu specifying so da me da me a ƙarƙashin python misali ah, za ka iya amfani da python wajen ganin kayi creating a ah, za mu ce web development web development wajen ganin ka haɗa website sannan kuma a ah, za mu ce li again list item za ka iya wajen game development game development ok so bayan ga haka za ka iya amfani da python wajen ganin ka yi creating uh, wajen zamu ce hacking misali wajen hada hacking tools okay so bari na refreshing site din nan ku gani now so kamar da kuke gani mun yi creating uh, a wannan layi na biyu mun yi creating uh, ordered list a cikin on ordered list okay so za ku iya nesting as many as you have okay misali a under web development din nan za ku ƙara creating another list item zai iya kasancewa ordered ko kuma on ordered ya kasance a uh, zai kasance ne three format daga wannan sai wannan yanzu misali a under web development za mu zo kasa mu rubuta misali ya creating another on other list again okay so abin da zamu za mu ce a li so under web development za ku yi amfani da akwai abin da ake cewa da django framework wajen ganin kun yi creating website ko ce web application ce Django framework ko kuma ku yi amfani da abin da ake cewa da me yake da suna Flask okay flask okay so bari mu refreshing site na ku gani now so kun gani Abun yana ta kasancewa in a three format da farko muna da ordered list wanda ya bamu muna da mango a ciki muna da banana sannan muna da pineapple sannan kuma a ƙarƙashin mango ɗinnan nan kuma ce ƙarƙashin wannan ordered list na list item na farko shine mango muna da another on ordered list a ciki wanda akwai yar kamaru a cikin mangwaron ma akwai binta siga akwai mai warin gawasa okay sannan kuma a cikin on other list din da muka yi creating mun ci muna da python muna da java sannan muna da c okay sannan muka zo muka yi creating another other list a cikin on other list din nan muka ce python zaka iya yin web development a ciki zaka iya game development a ciki sannan kuma zaka iya hacking da shi okay sannan kuma a ƙarƙashin uh, ordered list din da muka yi creating na web development mun ce za ka yi amfani da Django framework ko kuma Flask. Okay? So idan kun lura ga duk wannan on other list ɗin na farko ga bullet ya bamu wanda ba shi da duhu. Sannan na biyu ga shi mai duhu sannan kuma yanzu ga ya bamu square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 comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description inda za mu ba inda za mu bar social networking links mu domin ku je ku rubuta mana a can kai tsaye okay so kafin na kai ga rufe wannan bidiyon au ga cewa abin ya yi ba da ma'ana okay so amfanin yin uh, shigar da wannan uh, code din using code editor kenan kamar vs code zai ma formatting din shi accordingly za ku ga cewa yanzu misali ina closing din order list ga mun bude opening ah, order list sannan kuma ga one okay ga kuma on order ga bude one sannan kuma ah, ga kullewa a ƙasa okay sannan list item na farko gashi sannan list item na biyu ah, gashi sorry gashi na java ok ga list item na uku ga cewa za ku yi saurin gane ina ne in kuna da matsala ko kuma kuna so ku gyara wani abu za ku gyara shi kai tsaye ok so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh